su kallo suka gani ɗaya daga cikin abokinmu na pi network pioneers wato talba sarkin yakin pi allah ya sa ya shiga daga ciki yau so duk nan da aka gani yan uwa da abokan arziki ne inda aka zo domin a taya shi murna kuma yanzu aka muna tare da ainihin ango to ango ga shi an ɗaura wannan aure kuma yan uwa daga ko ina su zo taya ka murna musamman ma pioneers me zaka ce to abin da zan ce akan wannan wato hidima da aka zo kuma mutane suka yi gangami ba abin da zan ce wanda ya wuce Allah ya saka da alkhairi da wato halacci da kokari da aka mana wanda har kullum muna kiran yan social media da mazaunin ahalin mu saboda su ne duk abin da ya tashi za a yi kwamba ya ma fi wato mutane da ka sani a fili mm. so da su kaɗai ne suke da haɗin kan da duk abin da ya taso za a zo a haɗa kai sai an ga an cimma wannan abin da aka dosa mm. da izinin Allah to ba abin da za mu ce musu sai dai Allah ya saka da alkhairi mutanen da suka zo wannan hidima Allah kuma wato ya bar mu tare da su kuma a kullum mu muna tare da su wanda muke yaƙi a su za kuma mu ci gaba da wannan kuma da hidimar ta zo mana insha Allah za mu halarci wannan hidima sannan wannan haɗin kai da muke da shi a ci gaba da wato gabatar da shi domin shi haɗin kai addini ne yake so a yi hakan to ba waɗanda su kuma suka samu wannan damar yan social media so da duk wannan taron mafi yawanci yan social media ne mutanenmu abokan arziki wanda an samu gabatan mutane daga Kano Kaduna abin da ya shafi Adamawa wato Hajiya Binta kenan to duk dai gashi nan da yawa Gombe duka duk an haɗu to duka muna godiya Allah saka da alkhairi Allah kuma ya ban mu tare gode gode da gaskiya Adamu jaja kusan tun kwana biyu kafin biki ka shigo wannan gari me zaka ce dangane da daura aure da muka samu damar halarta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah godiya mara adadi irin godiyan da ya gode ma kansa wanda mu bayansa muka gaza mu gode masa kamar yadda ya gode ma kanshi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga sayyidul awwalina wal akhirina alhamdulillah wato da farko wajibi ne in mika godiya na na musamman a gare ka kai Salinga TV da kai da Danja wato abokin aikinka wanda kuka tattaki tun daga Kaduna domin ku zo ku ziyarci wannan wato ɗaura aure mai albarka na ɗan uwanmu sarkin yakin Fafo Arewa a UI Muhammad Academy and sarkin yakin Fafo Consensus Hausa. Godiya ta musamman ga wato pioneers mu ga su muna tare da su wanda suka zo daga Zamfara, Kaduna, Kano, Gombe, nan Katsina irin su Hajiya Binta hajiya binta <laughs> irin su hajiya binta wanda wato wannan haɗin kai da muka tsanci kanmu a ciki wato ina cike da farin ciki kuma muna gode ma Allah Ubangiji Allah ya ƙara haɗa kanmu ya ƙara mana zumunci mai amfani duniya da lahira sannan kuma shi talba muna ƙara mishi farin ciki na wannan ƙaruwa da Allah ya bashi Ubangiji Allah ya ba su zama lafiya kuma Allah ya bashi iko rike ta irin sunna eh, irin riko na sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma Allah ya bata ikon yin mushi biyayya irin biyayya sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwanmu da suke nan wanda ba su shigo daga ciki ba kamar yadda kace ya shigo daga ciki mm. to su ma Allah ya saka su a ciki mu ma Allah ya ƙara saka mu a ciki alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma muna fata kowa Allah ya mai da shi gidan shi lafiya Allah shi ƙara zumunci Shafi Haruna Musa daga Kaduna nake amma aiki nake a nan Teaching Hospital Katsina ina ma ango fatan alkhairi Allah ya ba su zaman lafiya da zura ɗaya ba Masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah muna yi wa dan uwa sunanka daga kuma To sunana Mujahid Sa'id ina a jihar Zamfara amma aiki ya kawo ana asibitin koyarwa yake garin Katsina wato FTH kenan. Muna taya dan uwan mu murna tare da fatan alkhairi Allah ya bada zaman lafiya kuma ya bada zoya ɗaya ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. na Abdurrahman Umar. Ina ni mazaunin Katsina ne amma ina zaune Kaduna. Eh muna taya dan uwan mu murna bisa wannan karuwa da yi aure ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi. Allah ba su zaman lafiya da zuriya ɗayewa. Bele gari, zo ka ga da cikakken sunanka. <laughs> Salamu alaikum. Sunana Ibrahim Ahmad mai laƙani yan fari. Ina farin ciki da wannan lokaci da Allah ya kawo mu na auren talba a garin Katsina. Kamar yadda muka halara a wannan guri, Allah ya sa albarka ya ƙara mana buɗi a cikin abubuwan da muka sa gaba. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Malam Anas. ina daga cikin abokan talba sarki yakin faifuro arewa da muke zaune a cikin garin gombe muna yi wa mai girma talba sarkin yaƙi fata allah ya sanya albarka a cikin wannan aure da zuriya ɗaye ba da kuma allah ƙara mara haɗin kai da son juna baki ɗayan mu assalamu alaikum sunana bashir abdullahi mazauni a garin katsina state yana ma talba sarkin yaƙi fata alkhairi allah ya sanya alkhairi allah ya ba su zaman lafiya allah ya ba su zuwa ɗaye ba Assalamu alaikum suna na Shamsu Garba mutumin Zamfara ne. Wani waka jiya ko? Eh mawaƙi ango insha Allah. <laughs> Ina yi wa talba sarkin yaƙi fata Allah ubangiji ya sanya alkhairi ya bada zaman lafiya. Matullahi ta'ala barakatu suna na Abubakar Yahaya mazaunin garin Katsina. Ina ta yi ango farin cikin wannan ɗaurin aure Allah ya ba su zaman lafiya. To za mu so mu ji sunanka da dangantaka ka da shi ango. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. ni sunana Muhammadu Kabir Musa na zo daga Funtuwa matsayina na kanin mahaifinsa eh, baban shi yayana ne to shi ne muka zo mu godiya a wayannan abokan hudda yan social media da Allah ya haɗa su da wannan yaro namu kuma suka zo suka mai kariya mu suka girmama kuma muna masa godiya muna masa fatan alkhairi kuma Allah ya ƙara haɗa kanku Allah ya ɗaukaka al'amuranku Allah shi girmama lamuranku Allah kuma ya saka alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Abba Chika Gombe sannan ina daga cikin yaron mu shi ne girma sarkin yaƙi ni ne wanda na fara musu waƙa a cikin Pro Arewa ta sarkin yaƙi tun lokacin Dr. Sani kenan to again kuma muka zo mu Pycon Sexus Hausa nan ma dai mun musu aiki sannan akwai sarkin yakin UI Muhammad Academy a nan ma an musu aiki gidan Alhaji Adamu Jaja Mai girma Allah ya ƙara arziki to again kuma yanzu mun zo mu ɗaurin auren sarkin yaƙi duk a ƙarƙashin wannan alfarma ta ƙungiya mai girma da kuma ɗaukaka da farin jini Allah ubangiji ya ƙara cire mana hassada da son zuciya da wayanda suke mana kyashi suke mana kallon kamar abin da muke ba wai ci gaba bane ba kuma wayewa bane wannan harka ta fai muna roƙon Allah ubangiji ya ɗaukaka ta ya ɗaukaka duk wanda yake cikin ta sannan Allah ya karkato da sunanki Hajiya binta Musa to gashi kin taso daga gari ne nisa jiha mai nisa kika zo domin sada cikin garin Katsina a to shikenan to alhamdulillah me zaki ce eh to Allah ya sa alheri a cikin wannan aure Allah ya ba su zama lafiya kuma Allah ya kwaba fituna Allah ya ba su zuriya ɗaya ba masu albarka yau na ga mai salinga tv <laughs> na gaba da mutata na ke sarkin yaki to Allah ya mai da kowa gidajen shi lafiya ta daurin auren abokinmu abokin harkar mu kan mai girma sarkin yakin Pro Arewa Malam Talba to muna mishi fatan alkhairi Allah ya sa albarka